Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraro mu da wannan lokacin barka ku da sake kasance da mu akan wannan tashar ta television Canal 3 Niger. Lokacin gabatar muku da shirin namu na muhawara da kan tattauna akan mahimman batutuwan da suka shafi tafiyar wannan kasar. Shirin kuma na zo muku ne a duk ranakun talata da karfe tara da rabi na dare da kuma mecin shirin a ranar laraba da misalin karfe uku da rabi na yamma. sannan kuma wannan shirin za ku tarar da shi a kan shafukan na sada zumunta irin su youtube da kuma facebook to a wannan satin da za mu tattaunawa ne akan wani babban maudu'i kwanata shi wato 16 ga watan satumba shekara ta 2023 16 ga watan satumba shekara ta 2024 shekara ɗaya kenan da ƙasar mali burkina faso da kuma nijar suka kafa wata haɗaka ta ies wadda a can dai kungiyar tana a matsayin kungiyar waton ƙasashe ne na diptaku gurma to ganin tafiya ta yi tafiya suka rikida wannan kungiyar zuwa kungiyar tasu ta is wadda kuma za su hada karfi da karfi don waton bunƙasa tattalin arziki da kuma kyakkyawan jagoranci da kuma yaƙi da sha'anin ta'addanci a lokacin cikon shekara ɗaya da kafa wannan kungiyar wato ta ies bayan sun ba da sanarwar ficewarsu daga kungiyar ecowas ko kuma siriyawu wanda ficewar dindindin a hukumance zai tabbata ne a farkon shekara mai ta 2025 wato janairun shekara ta 2025 kenan a jawabin da ya yi a jajibirin cikon shekara ɗaya na wannan kungiyar tasu cewa da shugaba na riko watan kanala asimi goita na kasar mali ya taɓo batutuwa da dama da suka shafi dalilinsu na kafa kungiyar da kuma inda ya yi jan hankali kuma ya yi da Allah wadai akan waɗansu manyan ƙasashe na yammacin duniya da ke yin katsalandan wajen abin da ya shafi jagoranci kuma ce tafiyar eh, waɗannan ƙasashen da kuma yadda ya nuna ya tsaga waɗansu ƙasashe da a ƙaiƙaice suke dafawa 'yan ta'adda abin da ya sa sha'anin tsaro a ƙauyen ƙasashen yankin sahel ke ci gaba da ƙamari lokaci zuwa lokaci amma duk da haka ya ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba insha Allah sai sun ga bayan waɗannan 'yan ta'adda da ke neman tada zaman tsaye a cikin wannan yankin na sahel sannan kuma akwai batun yin fasfor na bai ɗaya na waɗannan ƙasashen na is akwai dai batutuwa dama da ya tabo a cikin wannan jawabin nasa akan shi ne za mu tattauna tare da malaman da muka gayyato a cikin wannan zauren kuma za mu diba wa'in batutuwa na daban idan lokaci ya bamu wanda muke tare da su a dama ta a hukuma su kallon akwatin talabijin a yanzu haka akwai muhammad nasar ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyi da ke kawo goyon bayan su ga watan mulkin cnsp da Eh, sauvegarde la patrie barka nasir mun gode da kasance da a cikin wannan sauran a habuna a dama ku masu kallon akwatunan talabijin a kusa da ni akwai anda garba musa shi kuma yana jagorancin wata haɗakan ƙungiyoyin fararen hula na mctr haka ne ko ba ba na gode anda da kasance da mu a cikin wannan zauren a kusa da shi kuma akwai malam ibrahim bubakar wanda kuma shine shugaban haɗin gwiwar ƙungiyar matasa suna da ke kawo goyon bayan su ga tafiyar eh, watan kwakwanci tafiyar eh, majalisar ceton ƙasa ta cnsp ca da ƙungiyar tasa mai sunan gani ina ne na rubuta sunan da sunan cgdn cgdn wala malabira mun gode da eh, kasance da mace wannan zuwa da mun gode sosai akwai mutum na hudu wanda insha Allah yana kan hanya idan shigo za ku gan shi a cikin wannan zauren shine Habila ah, Rabiu wanda ya ba mu tabbacin yana kan hanya idan zo za ku gan shi a cikin wannan zauren bari fara da kai anda eh kungiyar haɗin gwiwar ƙasashe uku na IAS kafa ta kawo yanzu yau tana da shekara ɗaya kuma watan kafa kungiyar su shugabannin kasashen guda uku cewa da janar abdulrahman chani na kasar Nijar da kuma asumi guita na mali da turawari na kasar burkina faso sun kafa wannan kungiyar ne a daidai lokacin da watan bayan shuyin mulkin kasar niger ranar 26 ga watan yulin shekara 2023 Eh, kungiyar ecowas ko kuma cdao ta yi barazanar za ta kawo hari ga sojojin da suka yi juyin mulki dalilin kenan da ya sa su nan kasashen guda biyu mali da burkina faso waɗanda su ma suna ƙarƙashin mulkin soja ne suka ce za su dafa wa ƙasar ta nijar mai aka kawo nijar hari tamkar an kai wa mali ko kuma burkina faso hari ne ah, a gagoci kuma suka kafa wannan kungiyar ta ias wanda kuma ta cika shekara ɗaya ban sani ba ko ka bibiyi jawabin da shi shugaban riko na wannan kungiyar shi gaita akan irin nasarorin da suka samu kafa kungiyar kawo yanzu a'udhu billahi min shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ina isar da sahiya godiya ta zuwa gare ku da kira wanda kuma na lokaci zuwa lokaci dan mu zo mu tsohon bakin mu bisa maudi'i wanda ya cancanta cikin kasar mu alhamdulillah muna hawata Allah ta'ala ya sa wanga al'amura na ruwa su zama mu kasar mu da 'yan kasar mu alheri al'amari kuma na ibtila'i wanda 'yan kasa da hannun 'yan kasa waje sun kasance kansu suke Allah ta'ala shi kawo sauki don duka abin da Allah ta'ala ya gyara ne mhm, mhm. inda shigo cikin shiri sai in ce maka bala zakari alhamdulillah yau in ka ɗauka shekara ɗaya yau da an kakkawa wannan ƙungiya da is mhm. in mun ka yi ta'aliki 16 ga watan september. sun ka haɗu biyo bayan duk abin da ya faru mu na ƙasar mu 26 ga watan juli mhm. kowa gani irin takunkumi da irin ko kuma in ce tin irni wanda an ka so a yi ma mu to Allah da iko nai sai mun ka samu kasashe da yawa wani sun gwamnu baya mhm. kaga ire-iren su Mali da su Burkina Faso mhm. a wace kaga sai an kai dogon lazarin ganin cewar ya kamata kenan a gama ƙarhi da ƙarhi don a samu abu guda wanda zai zama shi na zai a zama gana bisa gari shi shi a mawarin kawa is. in ka ɗauko bayan an kawa ta ai shidda ga watan juli an ka zaka an kaddama sadda ayyuka na is mai amma kahin wannan duka ai ga irin mahawara mahawara wadda an ka ta yi wa ministar na defense na interior da mi sun ka ta yi wani wuri a yi shi wani wuri a yi shi burkina faso duk da ganin cewa da an yi takardu wanda cancanta dan. kungiyar ta muke yau sai in ce maka alhamdulillahi alhamdulillahi mun ga jawabai wanda shugaban riko colonel hasimi gota ya yi mhm. mun ga irin a takaice na ya basa san mhm. cewa ni gani na mhm. ya basa labaruka a dunkulin na ya basuwa bisa tahiya wadda sun kai akwai inda ma na ganin ma bai yi da tabbata kiwa ba abin da zamu cewa da shi guda ne ba mahimmanci in ka ɗauko bisa harkar tsaro inda ya gayi irin matakin ne wanda ias nim odela suke nan suna ɗauka ganin cewar wannan abu na tashin hankali ya zama tarihi cikin ƙasa ias har ma goshenta yau sai in ce maka kuma alhamdulillah yau kowa ya sani ɗan wannan gari na nijar wannan ƙasa ta nijar ƙasar burkina ko mali ya san da ka shigo ta ka san akwai sauki akwai haɗin kan nan da wannan shugabanni sun kai ya kawo sauki iri iri cikin wakataya lalle dambu na an yi yawa bashin mai amma sai mu ce wanga haɗin kai da an kai wanda an ka aza IAS ya kawo sauki kwarai kawai bagar da ci bisa ga misali inda ba suwa bisa harkar tsaro tunda an ka ɗauko tsakaninsu suna aiki tare duk inda an ka ga akwai wani tarnaki ana haɗa kai a ta yi maganin shi yau sai in ce maka akwai abin da ba a haɗi cikin tsaro har ka tsaro ba abin da za a zakwa kowane lokaci a haɗi shi ka tele ba mm. amma sai mu ce alhamdulillah amma za mu ƙara kira gare su kar su yi ƙasa a gwiwa mm. al'amarin tsaro al'amari ne wanda shi na a ƙasa shi a 'yan ƙasa kuma shi a tayi ƙasa mm. kenan ya kamata su ƙara dibawa su ƙara lazari mai zurfi da ɗauko matakin da masu ƙwari don hwata da muka yi mu a matsayinmu na 'yan nijar a matsayinmu na ias muna son wanga al'amari ya zama kawo baya gare mu ya zama tarihi don mu kama wasu babi iri iri kina muna kyautu zaton tun da an ka yarda an gama kai NIGER mali burkina faso bi izinin ta'ala babu abin da zai bawa su abin da ya karanta ga iskur shi muna hwata a ce nan da shekara ta mai zakuwa kuma ta gaba an yi abin da ya wuce shi banda harkar tsaro mun ga yayi magana ta abubuwa da yawa inda har yi magana passport biometric wadda suka son nan da lokaci kaɗan ya ce ana son ya zamanto duk ɗan IAS ya same shi saboda a samu a kai a mai kasuwa kuma har yanzu ya ce suna ɗaukar matakin ne na ganin cewa ɗan ƙasa IAS an tsare shi kuma an tsare kaya ne musamman in ka ɗauko cikin tayar da ake tun da ka haɗu cikin shaida da ka yi nan da lokaci kaɗan za mu hita gaba ɗaya daga cikin wancan ƙungiyoyi su dawo kenan ya cancanta a ce ka san istaci ɗinka ba ka cikin sai dawo kana cikin is kenan mina na ya kamata a ce abin zai maka farmata ɗan kai ka kawo sai an ɗauki matakin ne masu ƙwari ga ganin mu a gaggauta wannan yin wannan fasfor a gaggauta ganin cewa da an yi su don a samu dan is ya kai shi mai kasuwa shi ɗauki kayan shi inda ya kamata shi kai su ta suwa da kuma takardu wanda da cancanta shi da su kenan japan su biyanki har yanzu akwai aiki ko ce suna ma aiki shi mun shi an haɗi cikin abu kenan muna son a aikace dan muna haɗin kullum son muka duk an ka haɗa abu mu ga an yi shi a aikace da ya zamanto baya misali ya zamanto akwai bambanci tsakanin wancan iko da wanga iko nagode muna sake da ban da gare ka Muhammad masani eh, ko ka bibi jawabin na shi shugaban riko na kungiyar ta IS ta da shugaban kasar Mali yi eh, goita a lokacin cikon shekara ɗaya da kafa wannan kungiyar tasu ta ias ba san menene ka rike daga cikin shawaben da ya yi ba irin ci gaban da aka samu shekara ɗaya bayan kafa ita wannan kungiyar tasu oyi assalamu alaikum alaikum salam barka da <coughs> san da waga gayyata da kai muna kuma muna zuwa muna ba da gaisuwan mu ga duk wanda ke kallon mu ko suke sauraron mu to lalle harka is yau ba mu zancen ias ba mu kawo zancen cnsp ba tun da yau niger in sun samu kansu cikin tahiyyar ias mafarin tahiyyar nan cnsp ne kuma in ka ɗoka cikin cnsp yau turar da sun ka zo bisa ikon nan muna zancen refondation refondation ba a yin ta sai da mutanen kirki kuma refondation ba a yin ta sai da mutane waɗanda ka kishin ƙasarsu masu son kasarsu shi sa yau in ka ɗoka ma cikin cnsp duka shugabannin da ka jagora cnsp ko wakilan cnsp duk in ka ɗoka mutane ne waɗanda suna da tarihi cikin ma aikin sojin da suke yi kenan yau don sun tahi sun bi mali da burkina sun kawo wanga is mu ba wani abu ne wanda zai zama mamaki gare mu ba tunda da yau sai na tun da sun ka zaka mun san da babu abin da ya dame su babu abin da ka hana musu kwana babu abin da ka sa suna hita shiga da hita don su samu ma nigeria rayuwa ta kirki rayuwa wadda ka dace da dan adam matsayin shi na mutum tunda in ka ɗoka baya kai yanzu ka muna zancen sai da yawo lokacin da sai da yawo ta kenan niger tana cikin sai da yawo kowa ya ga rayuwa da ɗan niger ya yi rayuwa ta yi wadda na gaya maka cikin ƙasar da akwai adalci wallahi ko karen gidanka baka irko da ka riƙi ɗan nijar cikin tahiyan nan da an kai baya ana sai ko lokacin da ana sai da yawo lokacin da su sai da yawon ma suka dawo aikin faransa su zo suna tahiya da dawowa bisa ga mulkin da an kai ma ɗan nijar ni ce maka lokacin sai da yawo yadda an ka mulki ɗan nijar ko karen ka baka mulki haka nan tunda dan Niger ya zama to lokacin da shi da kanshi rayuwar shi bai san cikin abin da yake ba na yau ta tahiyar ga da an ka doko ta sai na space sun ka zo sun ka hada kai sun ka tai da burkina da mali chad da is mun gane hiya ta da gaskiya kuma hiya ta wadda yau ta zan barazana ga su waɗanda ka dawo tahiyar nan ta sai da yawo tunda su da kan sun san da tahiya ga tis ita ta a daidai da ɗan ƙasar afirka ita ta daidai da ɗan ƙasar niger ita daidai da ɗan ƙasa duk inda wanda yake yana jin ƙasar ciwon ƙasar shi wannan tahiya ita ta gaskiya tun da in ka ɗauka yau is zancen da president asimi goita ya hito ya yi kaji su dai maganganu ne waɗanda suna da mahimmanci da yawa wanda mun rike da ƙarfi in ka ɗoka bisa harkan ga ta matsala ta tsaro tunda kaji ya yi babban misali bisa harkan nan ta tsaro harkar tsaro kowa ya san da mutane ne annan suna haddaso su ne annan suna turo a samu tashin hankali cikin kasashen na is kuma shugaban su ma wadda ajiya da wannan tahiya kaga yanzu da faransawa sun ka koma baya sai sun ka turo ukraine ita ta agaba tana wannan da'awa ta a zo a yaƙi a ba zancen zargi ne tun da haɗi na ai mutanen su wakilan su hito su yi zance wannan mm. kenan wannan zance ba harka zargi ne ba mai yau tahiyar da muke yi cikin is yau shugabannin da duka uku na is da burkina da mali da niger duka mun gani da su. tahiya ta gaskiya ce ake nan kuma tahiya ce ake ta son ƙasa tahiya ce ake nan gai ta tausayin ƙasa tahiya ce ake nan gai wadda aka tsammani in allah suwa da nan cikin lokaci kaɗan za ta samu duk ƙasashen da na is rayuwa ta kirki rayuwa mai muhimmanci zuwa ga 'yan ƙasashen na is kenan yau in ka ɗauka zancen fasfar biometric da kai kuma ji ya zancen bank d'investissement wadda suka kokarin su yi mm. bankin wanda zai kula da su waɗannan kasashen ma da wanda zai kula da kasashen nan uku mm-hmm. suna da niyyar su zo a sa wani banki wanda shi na investissement kamar wanda ka kula mm. da harkokin na jarin kasashe mm-hmm. kaji an yi zance wanga harka na fasfor mm-hmm. kaji an yi zance harka na tsaro duka abubuwan na abubuwa ne wa'anda suka da muhimmanci ga duk ƙasa ta duniya mai jin zahin kanta tun in ka ɗauka confederation ai ba nan ne mun kawar confederation duka ƙasashen duniya da dama waɗanda sun ka ci gaba duka da confederation ne suka ta ta sun gaba mai yau kuma su na sa'adu na ai su sun kawar confederation me da sun ka gani da yanzu wagga tahiya da aka yi tana sa su su samu matsala tunda ni an matsalar da za samu wadda tahiya ta yas tana hana musu damar su zo su saci arzikin kasashen mm. namu tana hana musu damar a zo a tarwatsa makaranta don a samu mutanen da lisahin da za su yi kawai lisahin da za a kama mu bature ne sun gada da tahiyar nan ta yas duk ta tarwatsa wannan abubuwa kenan shi sa ka ga wannan zabura zabura shi na yau 'yan ƙasa yas yadda ya kamata ya kamata mu da. shugabannin ga namu wallahi duka abin da suka nan gayi suna yin shi ne don kasashen ga namu kuma da 'yan kasanmu don mu samu mu ci gaba a samu ma dan kasan ga na yes tun da kaga yanzu in ka ɗoka duk kasashen ga na yes duka lokacin da sun ce an samu independence duka in ka doka da wajen mun son soft ne bisa yanzu mm. to kai wannan independence sai mun ga da aikin banza na an kai takarda ta ta banza an ka ba dan Niger mm. takarda ta ta banza an ka ba dan Burkina takarda ta ta banza an ka ba dan Mali mm. tunda tun lokacin nan zuwa yanzu kasashen da na babu kasa guda wadda adda likita ta kwarai babu kasa guda wadda adda hanyoyi na kwarai babu kasa guda wadda adda makaranta ta kwarai babu kasa guda wadda adda ruwa na sha na kwarai ka diba ka gani kasashen uku kuma duk duniya ina alfaharin da duk duniya babu kasa da ta hisu arziki na kasa. kuma tun lokacin nan zuwa yanzu ai arzikin nan ana tace shi ne yadda ka ga ana tace mai cikin kasan ba su gani ɗan kasan ba su gani na su mun sake dawo Muhammad bari mu sake dawo bari ko dawo gare ka Muhammad Ibrahim eh, a matsayin ka na shugaban ita wannan kungiyar da yake ita ce karo na farko da kuka zo wannan plateau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 Eh, muna ma allah godiya da ya ba mu daman mu zo nan ga da mu sami muhawaran ga tare da ku zakar kuma muna muku godiya da daman da kuka ba mu eh, alhamdulillah kamar kakan da kuka bukaci eh, a takaice a gurguje don ka cgdn ita ce collectif des jeunes déterminés du niger cgdn kenan cgdn tun lokacin da eh, shugaban kasa ya ɗauki mulki tun 26 ya yi kiran ya yi kiran kowa da kowa duka 'yan kasa mm-hmm. ya ce 'yan kasa duka inda suke in daji kace in cikin in yamai kace eh, in cikin kasa kace duk inda kace yana bukatar ko in ce 'yan mambobin space suna bukatar 'yan kasa su hito su zama uwa guda uba guda su kama musu saboda ci gaban ƙasa saboda a hidda ƙasa cikin wannan halin da mutane suka sani to bisa ga haka nan ne muka kirkiro eh, collective de jeunes terme du niger ita ce cgdn don ka tunda aka tunda muka kirkiro wanga cgdn muna nan muna ta ayyuka da dama don goya ma shugabannin baya muna shiga lungu-lungu sako-sako jaha-jaha da muna wayar da kan Eh, 'yan ƙasa muna wayar da kan mutane saboda yau lalle ya kamata a hada ma juna eh, dayawa 'yan ƙasa dayawa suna nan eh, wanda ke cikin daji ba su da akse da radio ba su da akse kamar ba su da ba su samun labarin radio ba samun labarin tele akwai dajin da muka tahiya wanda shi suke kawai ana ca sai cani sai cani sai cani sai cani ba sai me ake nihi ba mm. amma a kowane lokaci in shugaban kasa ya hito yin jawabi mu ma lokacin nan ba wani kenan ga samu ba a'a saboda saboda son kasa mm. da kishin kasa da muke nan gani ba wani ke ga samu ba muna sa namu namu wayan muna shiga lungu-lungu sako-sako muna wayar da ma eh, eh, sauran mutane kai muna muna muna su don su san ƙasa ta sace don san nijar ta yau inda aka dosa inda ba nijar na na baya ne ba yanzu cikin sabon nijar mu ce ga abin da ya kamata a yi ga ga eh, shugabanninmu ga abin da suka sa gaba kenan kuma suna ta jin daɗin mu tunda a yau ma ko a yau da sahi da yawa ko ina ana ta kiran mu kuma yanzu mun zan mu ne wakilan eh, sailor space ga mutane masha Allah mun shi takaitaccen bayani bisa kan maudu'i inamu ka ji masani ko ka kama ka bi ka bibi jawabin shi na asmi gota cikin shekara ɗaya da kafa wannan kungiyar tasu na IAS wanda kuma kungiyar eh, ta kunshi kasashe uku ne Mali Burkina da kuma jamhuriyar Niger bayan can sun ba da sanarwa ta bai na cewa sun fice daga yawo a rubuce suka aika yanzu ana jiran wato dama an ka ce ka fice daga kungiya eh, a ka'ida ta siriya shekara ɗaya ne man eh, zuwa wata biyu ko uku haka abin zai tabbata cikin jawabin da shi goita ya yi ban san ne ka rike ba daga cikin mahimman batutuwan da ya taɓo bayan cikin shekara ɗaya da kafa wannan kungiyar da kuma irin nasarorin da ya ce sun samu eh, alhamdulillah rabbil alamin cikin jawabin da eh, shugaban kasa na is president and exercise na ias eh, colonel eh, kwata cikin jawabin da ya yi mun saurare shi alhamdulillahi kuma mun ji daɗin mun yi na'am mun yi farin cikin da wannan jawabin da ya yi tun da yau kan a ɗauki 'yan nijar gaba ɗaya kamar buki is ta kwana yan nijar gaba ɗai ta kwana hamma ake kawo zancen is sai ka ba dan dama kaɗan zan ma yan nijar gaba ɗai godiya bisa ga goyon bayan da mutane suka kawo goyon bayan da aka kama sai na spain ta kwana paske sai da aka muka tashi aka yi tsaye aka yi tsayin daka ayyuka da dama don kan mu koma baya kun aikin da aka yi kun ga wahalan da aka sha amma muka tsaya muka yi tsayin daka muka ce wallahi tallahi sai mun ga nijar ta tsayu sai mun ga eh, shugabanninmu sun tashi sun tsayin daka don su ɗauki decision important na kwarai wanda ke kai ƙasa gaba yanzu bayan hakanan a lokacin da aka yi wanga confederation mun yi albishir mun ji daɗi mutane mun yi tabi mun ji daɗi tunda shi ne dama muke jira wanga confederation da ƙasashen uku da kasashen uku da suka yi mali eh, burkina da niger damuwar saboda minin saboda ci gaba 'yan kasan is gaba daya mm. da 'yan kasan niger da 'yan kasan mali da 'yan kasan burkina saboda kasashen ga uku da na faɗi na is mu kama juna mu zan uwa guda mu zan uba guda mm. alor eh, president na eh, na is mm. a cikin jawabin shi ya hudi ya hiddo sanarwar da dama wanda ya kai biyar ko shidda na farin shine za mu iya kawo zancen tsaron da ya kawo alhamdulillah yau kowa ya san lalle ana dan jin shi kaɗan amma kowa ya san akwai sauyi da dama da aka samu a bisa kan wanga eh, matsalan tsaro kowa ya san abin ya sake ba kamar irin na da ba kuma kowa na nan ga ganin eh, matakan da sms mun ɗauki jihar Nijar. matakan da ake nan ga ɗauka don a kiyaye gaba wannan matsalolin tsaro don a samu abin nan ya kare gaba ɗai ya mm-hmm. eh, kuma insha Allahu da yardan Allah kanda muke nan ga ganin shugabannin mu suna nan ga yi san da nan zuwa gaba insha Allahu ba a ƙara kawo ma zancen zancen tsaro wannan matsalan nan mai da shi zamu gehe mu tankari wani abu kuma gaba yanzu kwallon eh, goita ya kawo wannan zancen tsaro kuma ya yi Allah waddan da wasu ƙasashen wanda ke nan ga kama ma Eh, 'yan ta'adda shi ne wani ƙasa ukraine eh, shi kuma ba jita-jita ne mun kai ba a'a magana ce ta gaskiya ba jita-jita ne ba tunda ha ambasadar na na ukraine eh, wanda an senegal ya hito ya gudi kuma ba a ɓoye ɓoye sun hito sun ce suna nan suna kama musu babu zargi ciki maganan gaskiya ne kuma kuma mun allah wadda da wannan pepla eh, na is gaba da 'yan eh, niger da 'yan burkina mun hito da pp ko ina mun ta declaration muna mun kama ma dan eh, uwan mu su da 'yan kasar mali mun kawo musu baya mun ce muna bayan su yau muna bayan su gobe tun da ayos inga kasashe uku ne amma kamar kasa guda ce in ka shiga nan ka hita nan in ka shiga burkina kamar kana nijar ne in ka shiga mali kamar kana nijar ne alhamdulillah bayan wannan eh, zancen tsaro ya kawo zancen eh, zancen eh, projet da suke da agare su na har tsare-tsaren culture da sportif da na eh, motsa jiki kuma da zancen education zancen karatun yara harkar ilimi shi kuma cikin magana shi ya ce nan zuwa gaba duka wannan za su diba su ga yaya ne ya kamata a yi saboda bunƙasa 'yan ƙasar is gaba ɗaya duka inda ɗan is ya je ya ce ya ji daɗi ya san da wallahi shugabanninsu sun kama juna an zan guda kuma ana son ci gaban is gaba ɗaya bayan wannan point na biyu ya yi kuma zancen point na uku mm. asimi gwata ya ce president an exercise na is ya ce kasashen da uku kun gani da kasashe ne masu arziki su wanda ke da resource natural amma arzikin nan 'yan kasashe 'yan kasa ba su nan ga amfana da su tunda ana nan ana ta cutansu ne a da a baya sai dai yan wasu kasashe su zo su kwashi arziki su ta mu da ke da kasan yan mali yan burkina yan eh, nijar wanda ke da arzikin ma eh, ba su nan ga ba su more shi ba su nan ga infana da wannan hmm. arziki hmm. cikin zancen shi yi wannan arziki ya yi wannan zancen ya yace insha Allahu wannan arzikin da a cikin kasashen nan hidda shi za a yi yan kasan ISU profite da shi alhamdulillahi kuma wannan abu ne kuma cikin yana cikin sharaɗoɗin wanda dama yan kasan ISU na suna jiran shi nan zuwa gaba in Allah yarda yarda Allah kuma mu son siyo IS za ya zama ƙasa wanda insha Allah wani na ganga in zaka shiga ma sai ka gwada mana fasfor sannan ka shiga kasar mu talman kasa ne za a zama za a ɗauki matakai kuma kasa ce wanda za ta zama kasa mai daɗi ban ƙare ba zakari zan ce gaba shi na ƙarshe akwai kasa akwai ko uku ko hudu da yayi abin da ba faɗi gudan za ka yi sai har mu sake dawowa har mu sake dawowa eh, to yanzu to bari mu deja waɗanda suka a baya sun kawo zancen Eh, passport biometric bari in dan in sallake shi yanzu buskan zancen information ba da labari shine wani kamar zancen ba da labari yau mun gane da cewa ko wanda ba son kasan Nijar ko kasan IS turawan da muka kora ta ne suke son su dawo ta ne suke son su su su su daga su hankalin mutane biskan zancen labari ne labarin su wani Facebook wani réseaux sociaux wani wani eh, eh, wani fahimta da kafofin watsa labarai da kafofin watsa mm-hmm. labarai mm-hmm. kamar na whatsapp mm-hmm. yanzu bayan haka nan cikin maganar shi eh, ya ce insha allahu nan zuwa kwanaki kaɗan cikin maganar shi za su hiddo wani shan shan komin shan na kasashe uku na watse labarai in akwai labaran nijar labaran burkina ko labaran mali duka za a zam abin ga guda za a samu shan guda wanda gaba ɗaya duk labarin kamar kanda kana cikin gidanka kana kallon kai dan Nijar kana kallon tele Sahel ko kai dan Burkina kana kallon tele kuna na ƙasa labari guda za a yi ka gwamnan duka abubuwa ne alhamdulillahi wanda mun yi na'am mun ji daɗin shi mun yi albishar da shi mun gane da cewa lalle Allah ubangiji ya ya ya amshi eh, addu'an mutane ya amshi addu'o'in mu ya ba mu shugabannin wanda ke son kasa mu fara da shugabannin Niger ta kwana NCNSP Allah ya ba mutane masu kishin ƙasa masu son ƙasa masu son su gani su hidda Niger cikin wannan halin da 'yan Niger suke da. President na gode muna sake dawa barin da barin kuma gare ka anda. Har yanzu wato kungiyar ECOWAS ko kuma CDAO suna ci gaba da zawarcin waɗannan kasashen guda uku na is na kasafice daga kasafice daga siriya nake ganin kuma ga alamun dai ke da bakin alƙalami ya bushe ko da yake akwai ragowar watanni uku kafin haka in ta tabbata kana ganin cewa da yake siriya wadin kila sun ga a can baya matakan da suka ɗauka akan nijar ɗin wanda ya jawo haka shiga wannan halin sun hango cewa sun kuskure a baya akwai yiwuwar kasashen kila su haƙura su koma siriya ko kuma shi kenan kawai baki al'abu ya bushe to alhamdulillah wannan magana kai malam zakari sai in ce maka magana ce ta yan mata amarya hausa sun kace tun za ana aka share ba sai an dawo yau ina kyautata maka ina faɗa maka malam zakari in ba da Allah ta'ala ba mm. da jaja cewa wa'in ga sozawa na CNSP lokacin da allah sa sun ka hayo da zuciya guda bisa ka raga mulki da halin da ta kona ya kasar nijar da ya wata wani ce ake ba gaba sai dai ake ba kana gani eh dan jarida ne kai babu irin shan ta radiyo ko ta tele wadda wa'annan mutane da sun zama su ba su hito ba na ganin cewar ga irin matakin ne wanda sun ka ɗauko nan su kawo mu Niger hari su narke ta sun ka ce dan su so mutum guda yo magana sai in ce maka ta a dawo a zamuna ko a aiki da su batu ne wanda ba shi dawowa ga ra'ayina wanga matakin ne da kaga Allah ta'ala ya sa an ɗoka ƙasa sai yi gada an kaso a ware wanda an kai tsammanin an sha munin nijar ana kin game da kwanaki sati ɗaya sun kace za a yi biyu za a yi wata za a yi mun kace wuta babu tuwo sun kace da addu'o'i da malamai ka yi da jajacewa 'yan ƙasa da jajacewa 'yan majalisar sojoji ka gaiwa alhamdulillahi mun kai kamar da kacce zawarci muna aka yi ba za mu yarda mu ƙara komawa kuma wancan gida ban ce maka ba ma'amala yan ana rayu duk akwai wani aika ga shekarun jiya shugaban harsu sojoji na najeriya zakana ya zauna ya kawo batoci batun tsaro sun yi imani da ba su iya tsare kasar su in ba da Allah da mu ba kuma mun yana amurda wannan magana kuma ta wani fanni amma magana mu ƙara dawowa mu shiga wata ƙungiya mai ganin cewar tana iya duk abin da cancanta da mu da wani ya can da can wani wanda aka ba umarni babu shi kan ya waye da ina kan zaton dan kasar Nijar ya ba na ba yau ko ma'aikacin siyasa ya hayo iko ga irin halin takon da an ga 'yan ƙasa in ya ɗauki mataki ko ƙudurin wanda bai yi ba za a ga mutane sun gwada mai gaskiya muna kyat zaton wannan zanci ba zanci ba ne wanda za a yi ganga lokaci zanci wanda za a yi ganga lokaci shi na mu kama a yi addu'a Allah ta'ala shi ba shugabanni wa'yanga uku na yas lahiya Allah shi kara musu kuma karfin gowa. domin wannan program sun kai na ganin cewa 'yan ƙasa IS duk irin wahala wa'ance wani sun kai da wanda ba su ganin abubuwa arzikin kasa inda shiga tsaya yau suna son ɗan ƙasa is shiga inda arzikin ƙasa is ka zuwa shi ne burin shi ne burin na ƙasa is sannan shi muka son su mai da hankali bisa gani shi don magana ta wani ana zawar cimawan ba ba sai da yawo ba kowace kungiya magana ce ta 'yan matan amarya magana ce da muka siyo a zubda ta a dawo a aiki aiki an taba gare mu gashi don yan ka jawabi wanda hasimi gota yi jan aiki akwai wanda sai an zamana da masu ilimi mai zuhi na wannan kasa sai uku da haɗin kai 'yan ƙasa na uku a samu duk a cimma wannan babi babi na wannan abubuwa don mu samu sai gana mu uku su zama misali cikin sun duniya ba magana mu kara dawo mu shiga wani gungu na wacan wanda ya niyya aibanta mu ko wanda ya niyya cin irin mu a'a mu kokari wanda muka yi kamar da kashin munci yaƙi na muka so a yi tukuru don a samu a kwato 'yancin kan ƙasa damar mu ƙasar Nijar na biyu ƙasar sun yi ga IS kenan son na muka yanzu mu taho mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu mu zama IAS kamar yadda shugaban mai ci yanzu ya faɗi ko yanzu ce kowa tana buɗe kwatar da muka ya zama to ƙasar sun sai dawo duk su kurtuke sun shigo sun yarda wanga aikin da zamu cikin IAS su kama mu yi shi duk ya zama to mu abin da ya kawata ma can yan kasar sai sai da yawo yan kasar su su cire stawo su rugowa da gudu su zaka su shigo cikin wagga kungiyar ta mutane dan mu gama kari da karhi wa'ancan mutane wa'anda ka gani can jahwata masu ganin cewa sun waka shi mu su ba haka bane kan magiya waye da bi iznillahi ta'ala in dai ha kan yan kasa shi na haɗe to ba abin da an ka yi sai dai a ga alheri kina yau abin da muka fata yau kofa AS tana buɗe ga dokoki muka so a yi masu masu kwari duk wanda ka ganin ya iya shi bai wata kungiya wadda ba ta da muhimmanci zaka koma tana goyi kamar yadda shugaba gota ya ce don mu samu mu gama ƙarfi da ƙarfi mu cimma buri wanda muka ganin shi na yanzu shi na ni na kwato inci na dindindin ba wai a dan maka ba ba wai ya zamanto cikin ƙasa sai mu har yanzu ba muna kai da kokon bara so muka mu wuce kokon bara sannan mu wuce ba bakin nan mu baki ma har abinci har mu to muna ƙetar da abinci ƙasashen turawa kenan kaga wanda kasan shi wannan bai fata komawa magana koma cikin sai da yawo sai da yawo ba magana bace da kusa a na da stable zakari muna so ya zamanto mu samu 'yan kasashen gana mu na IS uku su haɗa kanunsu su ƙara ba da goyon bayan su ɗari bisa ɗari ga shugabanninsu su ƙara ba da goyon bayan su ɗari bisa ɗari ga su don mu samu duk irin ciwo wanda ka so samu da cikon mu duka mu samu da ƙarfin Allah mu samu ciwon na shawarki har mu samu mu cimma guri wanda muka so shi na mu kwato incin mu dindindin. Na gode muna sake dawa. Muhammad ana yan kar magana ce eh, sarki yawa hukunci sarki yawa ya fi sarkin karfi misali an ka ɗauka siriya wa akalla kasashe eh, goma sha biyu ne suka rage a cikin ta yayin da nijar da mali da burkina faso suka ce sun bice daga kungiyar su kuma kasashe guda uku ne wanda suka kungiyar ta wato is ba a ganin kila a bi karfin zai yi eh, maimako a ce su kasashen uku sun ware su kadai ana ganin wayewar tasu da wuya ta kai labari idan aka yi la'akari da yawan 'yancin kasashen na siriya to zakari ai koyan sun kai labari mana hmm. tun da duk inda aka so mutum kakka hata shugaban kasar ka ya kai hmm. ai koyan zanayi sun kai labari mana hmm. tun da ka doka ka gani yanzu in doka cikin is in doka maka misalin nijar da nika rayuwa ciki tun da su zuwa yanzu kaga da yadda gai babu irin barazanar da ba a yi mana ba har kuɗi na nijar duk an kai bloke babu irin bala'in da ba a shirya mu nijar ba cikin shekara guda kuma kaga da <clears throat> ya to mutanen ga sun tsaya da gaskiya sun rike gaskiya allah yana ta kama musu kenan in ka ɗauka cikin ƙasashen da kace cikin sai da yawo <clears throat> kace ƙasa goma sha biyu nan ƙasa uku sun hita ai ƙasa uku nan su ne an masu gaskiya kasashen da goma sha biyu in ka zo cikin su ka rubuta ya sai ta su samu jama'a cikin kasashen da goma sha biyu na sai dawo babu shugaba guda wanda 'yan kasa sun yarda da shi kamar a ce cikin kasashen na s yadda 'yan kasa sun yarda da su kenan wannan ka nuna mun da su da kansu ai sai da yawan ma'ai sun kwashi 'yan kasar su ne sun ta sun saja tun da yau da a ce mun kasashen nan goma sha biyu za a taya a yi referendum cikin kasashen nan duka duka 'yan kasar su su yi vote is za su dawa ko sai da za su dawa wallahi ba da shakka ko na san da sai is ta yi rinjaye kenan ko yanzu is cikin afirka mutane sun yawa tare da isa bisa ga sai yawo tun da sai yawo ai mutane da sun san da kundi ne shiri ne na cuta na mallaka da na halaka arzikin kasar afirka ta Eh, eh, ta eh, abin a filgin los don shi sa yayinsu ba ta yi wata abin nan sai da yawo ba ta yi wata tasiri mhm. tunda sai da yawo waɗanda sun ka kawata ma ai su duka mutane suna tsari mm. kuma ba bisa wadda tahiya da ake da sai da yawo yau ba bisa gari ta waɗanda sun muka ma dasa ta sun ka dasa ba mai mm. kawo yanzu da mutanen da a bisa gare ta ba su son gaskiya sai sun ka karkata lisahin sai dawo an ka maida ta wani abu can wanda ba bisa gare shi an ka tsaida ba kenan shi sa yau eh, is kamar ni kamar in ma akwai wani abu gaban yarda ka gane kawai ni na yarda ne da kawai is kenan ka gane ko kamar babu abin da zai sawa yawa ko wani sai da yawa ko wani abin ka gane babu abin da zai zama barazana ga zuwa ga is tunda in ka doka ni ce maka cikin harbar skin ga yanzu dewo misalin zambaka yanzu niger le 26 juillet 2023 zuwa yau sauki nawa 'yan ƙasa sun ka samu in ka ɗauka fannin mai an rage kaga fannin likita an rage dibo wajen fannin likita dialysis ɗin nan wajen san e kyalki mila ga yanzu kuma ka zo eh san san kan zuwa san so ne du zuwa kun ka yanzu an ka maida shi dan sausa 'yan ƙasa an ka maida ma 'yan ƙasa shi kama kyauta to da rishin kuɗi abin nan babu wanda san ko mutum sun ka mutu kenan wannan ma yana nuna mun da shugabannin ga suna son ƙasa ga kuma in ka ɗauka duk cikin ƙasashen na s duka ya harata ta likita duka ana na ana samun mata mahita kuma in ka ɗauka makarantun mu ɗauka ma nan ga yanzu nijar makarantar da mun kai bara ta sha bamban da makarantar mun kai shekarun baya tun da ai bara yan lakol ma da sun hunga da gaske na yi ai su ma ba su wani garaf garaf ka tsabi shi bara har shekara ta kare ba garaf ba in ka doka an ka zo an ka wani examen examen babu abin da an ka yi an ka ci a ba akwai wani rishin gaskiya akwai wani babu ba a samu wannan cikin harkar bannin bisa lokaci karanta suwa kuma an ka zo an kai komai bisa lokaci kaga duka wannan yana nuna mana tahiyawar ga ta gaskiya ta tun da na gaya maka babu ƙasar da ta ci gaba kamar eh, a ba ilimi muhimmanci sai nasu tun sun gaba sun ba ilimi muhimmanci tun nace maka ga harkar makaranta da yau kowa ya ga sakiya da wanda ka so da wanda bai so kowa wanda yi magana da ya san da harkar shi ba ta gaskiya ta ba an samu sakiya harkar likita da mutum kana so da baka so ka san da an yi sauyi harka ta tsara mai na zuba char da isansu kowa san da abin ya sa an samu arawa to yanzu nan zuwa shekara guda gaba wallahi Allah da ya san sauƙin zai kama in kasashen ga kenan yau abin da abisa gare mu mu yau population ta yes wallahi waɗanda shugabanni waɗanda Allah ya ba mu ca da goita da Ibrahim da jani wallahi su ne a ga wanga zamani da mun samu kanmu abinda an bisa gare mu kawai mu musu addu'a Allah ya kara musu karfin gwiwa su kama kuma Allah ya kara sa tausayin 'yan ƙasa cikin zuciyoyinsu don da su dawo su ma su ce su yi wancan lisai na inda sun ka hito cewa da sai dawo tunda sai dawo ko a sanda mutane ne sun ka taru ciki waɗanda ba su son ƙasarsu ba su son yan ƙasarsu duk abin da aka yi ana yi ne don a ga bature duk abin da aka yi ana yi ne don a horanta bature rai duk abin da suke yi abu ne suna yi don a zo su can in sun tafi samu wani kyakkyawan tarbo a zo a yaba su yanzu is tun da sun ka zo president ɗin na uku ware na kaga cikinsu ya tashi da ƙoƙon mara ya ce ya tafi wani faransa ko wani abu da wani talabi babu sun yi iman da Allah sun yi iman da ƙasar su tana da arzikin daga hidda ƙasashen cikin bala'i wanda da kenan wanga abu shine a gaskiya ka tsaya kai da kanka ya shi ka kai kullum kana da wani tun ai kuɗin nan ma da aka ce a lokacin na ana bara zuwa ƙasashen afi ai kuɗi ne wani baban za ka bara su babu kuɗin da an ka bara babu wani condition na bayan kuma babu kuɗin da an ka bara ba a gaya muku wani abu mai tayaye karo ma da addinin ku ba. Mai yanzu tun da sun ka zaka yau in ka ɗauka ma zancen addini ma nijar wallahi ba zuwa ya sake tun da har malaman wadda lokacin nan an kai ta sa siyasa don a buga kanunsu yau kawo duk sun zan uwa guda uba guda yau tahiya wagga ta sa 'yan ƙasa duk an dibi alƙibla guda yau wagga tahiya ta sa duk 'yan ƙasa mun yarda da kowa ya tsaya ya tsakanin shi da allah ya yi duka nijar ta aka yi ma kenan wanda duka alheri ne wanda ya kamata ma mu hito ma mu yi Allah godiya tun da kaga yau dai zancen da zai maka bisa wannan tahiya ta es wallahi babu komi kawo alheri ne a gaba babu ne mun saki dawa mai ban da gare ka eh, Ibrahim yanzu dai kusan kokoce yan siyasa da waɗansu al'ummomi na waɗannan ƙasashen guda uku na IS sun ƙaru a ce su shugabanni su sojojin sun fara tunanin shirya ranakun da za a yi zaɓe a dawo mulkin demokarasiyya 'yan siyasa su dawo ban sani ba za a iya cewa wannan lokacin ya yi a matsayin kuku 'yan goyon bayan wato wannan kwamitin na ceton ƙasa ko kuma ƙananan ƙasashen na ias kuna ganin lokaci ya yi a maido 'yan siyasa zakar kayar kan kai dariya mu ma ne ba mu son mu shiga kaɗai zancen zaɓe zancen zaɓe ma ne ba mu son mu ji ko ko ko kaɗan ne ne ya ɓata ƙasa ni ya ɓata ƙasa in ba siyasa ba babu abin da ya ɓata ƙasa in ba siyasa ba in talaka in ba wani gare ka gaba ba ka ci gaba in ba wani ne ka sani ba ka samu wani takardunka ba ka samu biyan bukata in wani konkur ne kai ka kare kai karatu ka kare in ba ka san wani in ba wani minista naka ne ba ko wani eh, wani aboki wani marshe da gare a gari da muke nan gani babu abin da ya bata kasan ga namu ko kasar is gaba daya in ba siyasa ba saboda shi wannan zancen ma ba mu son a kawo shi fi sibilillahi in kasa ba son wannan zance yau ba son zancen wannan zance gobe saboda ne mu ne ke tahiya kamar ƙanar ga muka da harin lungu-lungu sako-sako kowane jiha muna tahiya muna gaya musu muna sensibilizan su ko muna ji abin da suke gaya muna saboda dotan zantan general chani yana kiran mu gaba ɗaya ya zo kuma ya ba mu labarin mu ba shi abin muke abin da 'yan ƙasa sake gamuna in ƙasa ba sa son wannan zancin ko kaɗan in ƙasa sun hito sun yi kuka a lokacin baya sun ɗaga hannu a bisa sun yi roƙon allah ba su kwana ba su zama kullum ana daga eh, hannu ana roƙon Allah Allah ubangiji ka kawo na sauyi a Niger Allah ubangiji ka kawo na shugabannin masu son ƙasa masu tausaya ma talakawa Allah ubangiji kuma ya karbi addu'a Allah ya jihar da Allah ya ba mu su ga su kowa na ganin abin da ake nan ga ɗaukan wanda ke sa ƙasa ya ci gaba shi yasa sai da eh, da comité de presse na rampon escadre har kwanan gobe yau shekara ɗaya kenan mun shekara ɗaya har kwanan gobe kowane juma'a muna haduwa nan escadre muna eh, muna sallah muna kunutu muna roƙon Allah da roƙon Allah ba yawa mun ga duka wannan abubuwa da mutane sun zo eh, wahalan da aka so ne yarsa shiga ciki roƙon Allah ne ya kawuɗe mana shi kuma roƙon Allah da muke nan gai kuma yana ga sa yana ga sa cikin zuciyoyin eh, shugabanninmu ayyuka da kwarai dama ga suna son ƙasa suna son ci gaban ƙasa kuma muna roƙon Allah Allah kuma na ga aza su bisa hanya da ya kamata parenthèse ina gode ina ina remercier shakasan abubakar da duka ayyukan ga da muke nan gai zakari kamar kan da na hode shi a yau godiya ne 'yan ƙasa duka gaba ɗaya muke nan muna yi tunda ban mu taɓa ganin ma'ikwanta an tuka ni dai lalle tuka wani mai karami a gare ku amma ban ga shugabannin waɗanda suka ba addini valer da goyon baya kamar irin ga shugaban daga nan ma kasan da tahiyar gana mu tahiyar gaskiya ce daga nan kasan da tahiyar gana mu tahiyar gaskiya ce shugaba in zai buɗe baki sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah in wajen shugaban kasar ne in prime minister ne ba magana muke ba dan ayabe mu dan kamar ƙarar mutane suke a'a abin da ake nan gari ne muke ga muke nan muna haɗi ba a nan ga tura mu ba a nan ga ba mu wani abu son ƙasa so muka abubuwan shi sake in ƙasa su ji daɗi in ƙasa su bunƙasa in ƙasa su ci moriyar eh, arzikin ga na ƙasa wannan ba zai yiwa ba in ba kuma mun dage da abin da muke nan gai mu tashi mu kama juna mu zan tsintsiya minki ɗaya mu zan uwa guda uba guda mu kama ma shugabannin da namu saboda cigaban ƙasar nijar da cigaban gabaɗai ios Allah ubangiji ya kama musu nagode Allah ana za a yi mamaki a ce a matsayin ku na ɗan fafatakar kare demokradiyya shekara talatin da ɗan ɗoriya aka yi ana mulkin tun bayan hitowa daga taron ƙasa da conference national sai aka gani tabtaku gun ba ku ƙoƙarin ku ga an shirya zaɓe an dawo demokradiyya ko kuma <laughs> halar da aka sha a shekarun baya ko kuma halar da 'yan siyasa suke ta ba gallasha wa 'yan kasashe ya sa tuni demokradiyyar ma ta fara hita daga cikin zukatan 'yan wa'annan kasashe to alhamdulillah sai in ce maka kasan ta hiyar kasa tana tahiyar da lokaci shi duk lokacin abu na akan shi ni yau in ka ɗauko ƙungiyar mu ta yar kwanaki an musu takarda a cikin su takarda mun kai akwai inda mun ka ce shugabannin CNSP su diba su gani jama'a waɗanda aka kame waɗanda ya cancanta a sake su muka ce a sake su kuma mun ka ce duk inda ka ga ta haya dai ƙwarƙwarya ƙarshen aliwa ƙasa kuma san shi wa kasa ta sai an dawo ta farkin demokradiya ba mu ce maka bai ko gobe ko shekara biyar za a yi goma yan ashirin amma mu abun da muka kira da shi shina dan ta yi ƙasa tsari ne ta yi ƙasa tsinkana Allah ta'ala ya samu mutanen ga sun hau bisa karagar mulki kuma jama'a sun nuna abu da su har wa'anda da ba su yarda ba sun gani sun ga zance lalle na ƙasa na aka yi ba da baki ba a aikace mu abun da muka so a yi aiki tukuru a yi takardu masu muhimmanci wanda gobe duk wanda ya biyo ko ya taho in ma ta fannin siyasa ya hayo ya zama to abin da ya nan zai ci gaba da beshi da saboda ci gaba kasa in ka ɗauko sai ga uku dole su haɗa kansu su kalandar guda tunda baban banza bana kan ga sun ka ruga da gudu sun ka yayas har ka ɗauki program na aiki har su gasanin sun shiga tukuru wurin tsare-tsare na yi imani da sun san ahimar da sun ka ɗaya. amma mu muna son 'yan ƙasa su yi halin da taku su bi allah su bi su sauƙawa don magana wani lokaci kamar da ce maka wani siyasa siyasanci ba shi mana aka yanzu ban ce maka bai zarkuwa saboda shi al'amari da ka gani na ka'idodi ko na dokoki kowane lokaci a koshi kowane allah zai na sha'amuni amma mu abin da muke so kamar yadda talaka yi kuka ya ci bai gani a ƙasa muna fatan wa'anda su ɗauki lokacin da ya kamata su ɗauka bisa damar da ya kama sun ka samu na su can su kwatanta mu talakan na mun hayo dan kai kuma za mu yi aiki gidan gwagwado ba tare da hatsama ba ba da hatsama mu ko mu yi aiki yadda ya kamata dan mu mai do martaba tunda na yi hira da wani soja ta rana inda ce su in ba dole ba so za ba su son su saka su saka cikin biro su zama so za kuwa san aikinsu to ina kan su zaton duk wannan experience na cikin kan soshi experience ta civil daban ta da shi amma mu abin da muka so a matsayin mu na 'yan ƙasa ya zamanto an duk inda ƙasar da ta tsinci kanta <coughs> cikin juyin mulki har soji hayo na gari wanda 'yan ƙasa sun kai na amur shi to shi jajace shi ɗauki lokaci na kwarai shi ma 'yan kasa na aiki ko da wai an ce za a biyo bayan ai zaɓe ya zamanto in za a yi shin nan hanyar nan ta gyaru yadda ba hanya ba ce wadda za a zakowa ai abin da aka saba ta daga ni sai ɗana sai matata duk zama to zai hana yan siyasa masu ƙarfi in ma wai akwai lokacin akwai zancen ko mu ba mu cikin wanda ka son a ce yau ko gobe babu hatsama babu tsangama ko dai a zaka ai ma ƴan ƙasa aiki muka so tukuru yanda martaba ƙasashen nasu dawo yanda kamata talakan ƙasa ya wahala shi da kai ne shi na haɗi to shi ƙara haɗin kai mazaje sun hayo wanda sun nuna lalle su jagoranci ake suna kenan mu muna fata Allah ta'ala shi ba su sa'a su yi lokaci na kwarai wanda zai ba da dama ɗan ƙasa shi yi dariya muna hwata su sa cikin zuciyoyinsu ba su ce su ma ikon su kaso su rike don da gobe sai Allah su yi ta su gyara ma 'yan ƙasa don sawar tarihi nagari mu kira wanda muka yi kan mutane su yi gaugawa don gaugawa ba tukunu in ta yi shi ma bai daɗi a tsaya a yi abu nagari don ba mu fata a ce kullum sai an dawo sun sun dawo bisa iko so mu yi ko da akwai siyasar ya zama to 'yan siyasar kan nan nasu allah kada kanu su gane cewa da ƙasa ta kowa ta ba don an zaɓe ka ba ka hau shugaban ƙasa zaka cewa kai na gungu kazana ko na ɗiya kazana a ɗan ƙasa abun ƙasa na ɗan ƙasa na bai cancanta ba a ce an yi shekaru da yawa Nijar muna da ma'adanan ƙasa ɗan ƙasa Nijar na kuma kwarai yau sai in ce maka ba sai na faɗi ba ni ba n'i ka faɗi ba ɗan ƙasa na gari da duk wanda gani ka faɗi shekara guda ga irin sauyi wanda ya faru kwata wanda muka so son muka yi nan cikin watanni zuwa shekara da kuwa dan ƙasar Nijar shi ƙara cewa mun yi sa'a da muka samu cani sannan har yanzu makaraban cani su ma su kama macani da ganin cewar lalle mutane sun nuna abu ta su ko mutane na son su ci gaba su wannan abu shi ɗaure kenan duk su sa cikin zuciyarsu sun tsoro Allah su so ƙasa su so ƴan ƙasa mu a matsayin mu na 'yan ƙasa 'yan harahulla za mu yi abun da ya cancanta mu yi na ganin cewar mun waye mu juna kai bisa mu faɗa wa mutane ga irin abu wanda an kai na ɗaure na gari wanda muna fata a ci gaba da yin shi sannan ga irin abu in ma an yi shi na sha wanda za mu sha ba mu son shi ci gaba saboda ƙasa ta kowace na gode ban da lokacin da bari za mu tsaya sakan nijar lokacin da aka yi mulki ranar 26 ga watan yunin shekarar bara an ga yadda kasashen duniya suka juya a kasar ta nijar yadda waɗansu ma sun ne irin tallafin da suke ba kasar ta nijar sai gashi tafiya ta tafiya sannu sannu waɗannan kasashen da kuma ƙungiyoyin suna ta dawowa ana iya cewa can bawa matakan da suka ɗauka sun ɗauke shi ne cikin kuskure yanzu kuma sun gano gaske inda aka dusa sa a sane-sane suke dawo eh to eh malam zakari duk waɗannan dokoki da kaga an ɗauka da lovensi su zuwa yau zuwa ga niger ba kuskure ne an kai ba mai dokoki ne waɗanda ai demokaradiyyar da kaka zance ita ta sa an kasa su demokaradiyyar nan ita hutar tambaya da aka ce min huta nijar demokaradiyyar nan ita hutar tambaya da a ɗauko yaƙi don a kashe 'yan nijar demokaradiyyar nan ita hutar ɗauko doka ta ba da umarni arzikin ƙasar nijar duk a hana shi a hana ma 'yan nijar shi demokradiyyar nan ita ta ta sa an ka tara hanyoyin da an ka hana a shigo da magani cikin nijar da 'yan nijar magani demokradiyyar nan ita hau ba ta ba mu ruwa mun ka sha ba ba ta ba mu abinci ba ba ta ba mu hanyoyi na kirki ba ba ta ba mu ce maka na ta kwarai ba ba ta ba mu likitoci na kwarai ba wallahi mu dai yau nan position din da muke ka ne ko zancen ma demokradiya mu ba mu son mu aka mu ba mu ma tun da ni dai kama daga ni haka wa kai Niger babu wanda ya targon demokradiya ta adalci babu shi wanda kaji ya hito yana da yana dawar demokradiya wallahi makareci ne ya samu kanshi tare da wayannan azzalumai sun taru ana zalunci ana cutar nijar mu wallahi babu wanda ta demokradiya ta adalci nijar kenan yau ta hiyar da muke mu dai gaskiya ba mu hatatta ba mu hatatta gobe tun da mun gane da abu ne wanda an kai tsari ne an kai bisa dokokin tura kuma da abu ne waɗanda tura sun ka shirya ba don rayuwar mu ta yi kyawu ba abu ne wanda sun ka shiga wadda ka ba su dama don su zo su sace arzikin kasashen namu abu ne wanda ka bi su dama don har bisa yanzu har gobe kasashen da aka da su don a danne su bisa mulkin danniya mulkin kama karya abu ne wanda ka ba su dama don har bisa yanzu tun muna son son da aka cewa independence independence yana ba su dama su ƙara tsare kasashen da namu bisa ga nasu mulki tun da nijar in ka ɗauka afirka talausu babu ƙasa guda da mulki kanta in ba shekarar zancen da muka na is ba babu shi kenan mu yau zancen a ce a wani harkar demokuraɗiyya ma ka gane wannan zancen zaɓe ma ka bar ma kashi cikin da ba <laughs> kana shigo tun yan kasa yau kamar yan kasa ba su ma shirya don su ji suna ma demokaradiyya cikin kunnen su ba wallahi babu wannan shiri ma cikin hankalin su kenan yau tahiyar da muka tahiya ta yes ta za a yi wani duka zance yi mun zancen yes yi mun zancen yadda za a yi don a kama is iga ta ci gaba yadda za a yi don a kama is arziki ya bunƙasa yadda za a yi dan is ya samu rayuwa mai kyau yadda za a yi don ikon ga shi dawoma da adalci da gaskiya a shi hida su cikin ƙasa mu yau zancen nan da muke so zancen wani demokuraɗiyya wallahi yau na rance da allah ɗan nijar bar shirya ma shi ji demokuraɗiyya cikin kunnen shi ba bane har shi ce a dawo a zancen demokuraɗiyya ba wallahi dan Nijar bai shirya ma su sunan demokradiyya tun da ya gado cikin bala'i da kashe-kashe ne kai sojan ga bandukan gada a cikin daji ca da jihadisu demokradiyya ta taka su ba wani aiki na suka ai yan demokradiyya na sun ka shirya su ne ka kasu su ka ba su abinci su ka ba su tallahi duk abin da aka yi duk bannar da aka yi duk kashe-kashen da aka yi wallahi demokradiyya ta kawo na shi kenan mu dai zancen wanga kashe-kashe gaskiya ba mu shirya mu shi wasu sabin hanyoyi tun da in kai zai jama'a da magana kamar wasu sabin hanyoyi ne zai wani zai kamo na bala'i ka gane ko to ba mu shirya wani bala'i ba cikin wangar sun ka samu mu yanzu kowar da muka yi fita cikin wangar bala'i da ta samu wani sabon bala'i wadda demokuraɗiyya za ta kamo na ƙasar ga mu dai ba mu shirya mu tarbe shi ba ba mu son shi yau ba mu son shi gobe kenan abin da muke so tahiya da ta yi Allah ya tabbatar da ita Allah ya ba su sa'a kuma Allah ya ba su kuzari wanda zai sa tahiya ga ta ci gaba kuma su su kuma wanda zai sa Allah shi ƙara ba su tausan 'yan ƙasa ƙara tausa ma 'yan ƙasa don su samu rayuwa ta kirki rayuwa ta kwarai muna tun da dibo in ba demokaradiya ba ɗan Nijar ai ya kamata a ce ya jin daɗi bisa ga lokacin da libi ai lokacin da libi kadafi ya zama bisa iko hakira za ka bayan kasa to dan nijar ya kamata a ce ga lokacin nan ma lokacin kadafi rayuwar dan nijar ta haifar libiyan kyawu dan ni dan nijar ta hi libi arzikin kasa ta hi nijar arzikin cikin kasa libi duk barazanar su suka ai lokacin nan mai ne an kasa adalci ciki cikin jeran su kuma kawo ya samu rabanshi to mu yau ba hariya mu muna kyakkyawar zahu da nijar ma nan zuwa gaba wallahi rayuwar dan Nijar za ta sai ta hi rayuwar dan Libi yi lokacin kadafi tun ai lokacin nan duka yi shugabanni na so masu adalci ne in kun samu shugabanni na adalci babu wani zancen a zo ma a shiga wani sake-sake na bata lokacin banza a tsaya ai muna adalci ai aiki da gaskiya gaskiya ta gudana gaskiya ta zamanto ita ta abin aiki cikin kasa arziki da shi a kasa ba kuma raba shi ga arziki a kasa ana ba shi wa <laughs> yau duk wanda ya tayi likita wallahi kana ganin rabon ka yau duk wanda ya tayi kare mota ko mota ya doki ma yana ya samu rabon shi kenan wannan shi mu ne muke so wani harkar demokrasi duka harka ta karya ta wani tura sun ka shirya don su ci amana kasashen mu su ci amana mu su ci amana mu da ɗiyan mu da kowa duk a ci amana da yanzu da mun ka samu sauki an tsaye da wannan banna wallahi tsaisuwar nan da an kai mun mata da tsaye da wannan banna da an kai nan har zuwa lokacin da duk an ka tashi muna shirye na gode ibrahim tare da zarar suka shi ma wani zancen duka dai akan nijar ne janar abdurrahman tani da makarabansa na clsv tunda suka ɗauki mulki sun faɗi dalilin su na ɗaukar mulki da kuma inda suka sa gaba eh, za su kawo gyara ta kowane fanni an ji sun ɗauki waɗannan alƙawarukan amma inda matsalar take shine baya dole ne akwai dole ne yan nishar musamman dai ma'aikatan ne administration kowa sai ya sake mentality ne shi kowa sai ya sake ma matsawa ana son waɗanda alƙawarka da su shugabannin suka ɗauko su cinye shi nan wajen ana da akwai matsala sosai a cikin ma'aikatan ne musamman da na gwamnati idan ka je idan ka je ne wata biyan bukata abin da za a yi maka shi kai tsaye nan take sai ka shi ana ce maka je ka dawo je ka dawo je ka dawo amma abu ya idan ko kuma idan ba ka san wani bane wannan zaka kira ka ce mishi wani ga nan zan zo ina son bukatar kaza abin samun sai zama ka matsala an yi wani wajen ba dole mutane sai a saki kwakwatuwa kuma da mutane eh, to alhamdulillah kaman ka eh, <clears throat> da kuka haɗi wanga abu shi ma ne ke sa shi ke kai ƙasa gaba sake mentalitan sake mentalitan mutane a cikin administration tunda sai komai arzikin da muka samu kamata ya yi mutane a sake mantalitan saboda cigaban kasa gaskiya in mantalitan ba a sake ba harka ba ta yi amma fi lahi a bisa wannan fannin mu a namu gani a namu gani nake ca a namu gani mun fara ganin shanjaman shanjaman wanda muka fara ganin tun lokacin da shugaban kasa mu ya kiran mu har uku da kanshi ya ce idan kuka ji irin wanga abu je parle du general tani da kanshi ba idan kuka ji irin wanga abu kowane minister ko duka inda aka yi shi ku hito ku zo ku gaya mini mu za mu ɗaukan matakai wanda za matakan da za mu ɗauka saboda kare wannan abu kuma alhamdulillah mun ga eh, waje ya kai hudu ko biyar ma da harin mutanen da akwai mutanen da aka ɗauka da aka yi nome 'yan ƙasa suka tashi suka ce a mutanen ga basu cancanta ba ba su yarda su batun da suna da dosiye baya suna da istuwar baya kenan ba mutane da ya kamata a ce an zaɓe su an sa su gaban don su jagoran mutane ya ji ya yarda ya amince wa'annan ko cikin kwaldaf ina jin akwai irin wannan akwai da akwai an samu irin wannan ka akwai kuma aka hidda su aka sake su bayan haka nan duk inda adda wani matsala akwai ministar ina jin shi sama yan fiye shafe duk inda adda matsala wanda dai an fito an yi magana har ya hwaɗi a cikin kunnensu to za su ɗauki maza maza matakai a yi kira ya ne ake ciki a ba da instruction wannan in abin da yake nan gai ɗauki example guda eh, gaino ina jin wani prefe gaino ina jin bai ma ba da aka yi abin ganshi ai kun ga abin da yan ƙasa suka fito ga hudu abin da yake nan gai da bai cancanta ba akwai lehi da yake nan gai wanda bai cancanta a cikin aikin shi ba maza maza aka ɗauki matakai aka sashi aka sauya shi wannan ne wannan duka in eh, da sabu ga ca le poisson pourri par la tête il faut que la tête soit irréprochable shi da an gaba shi da shugaba shi ne kenan ga gwada ma 'yan nijar Eh, eh, comportement na kwarai wanda ya cancanta mu ɗauka bayan wannan ina da kira ga 'yan nijar gaba ɗaya lallai shugabannin mu suna amma mu da kanmu mu da kanmu mu da kanmu ya kamata jama'a mu dawo mu zo mu zauna mu sace mu a cikin administration in an ce aiki yau fi sibilillahi kowa ya sani dibi cikin eh, minister de l'education kaga sauyi da dama da ake nan kawowa akwai ministar dama in ka diba kaga fisibilla ana ga kawo sauyi da dama sauye sauye da ake kawa ana ga sa rigar to haka ya kamata a tai ko an sa rigar yanzu mu da nigeria mu da kanmu ya kamata a ce mun sace mentalitan mu ta kana tafiya wajen karfe tara wajen aiki haka ka kawo karfe tara ka zamana sai ka bada sai magoro sai ka je ka karya sai ka je ka yi hakan da sai ka je ka shiga gida aiki na yana shirin ka ka shiga wanga biro ka gaida wanga ka shiga wanga biro ka gaida wanga ka shiga wajen mace ka zamana ka dan hira sana'a kake zuwa karfe goma cikin karfe goma nan yau za ka fara aiki ka yi ta karfe goma daradi ya yi ka ce waje ka ce ka ta ka karya sha ka rubuki sha ka fi ka tsawon hanji ka ce wani hanji lokaci yana nan gayi kenan bisa ga wannan lalle su ba komi ne suke gaba ɗaya ba mm-hmm. kamata ya a ce lai dayar shi dayar shi wannan aiki su ne mm-hmm. lai dayar shi dayar shi wannan su ɗauki matakai kuma ma kamata a yi pointar mutane a yi su cikin administration a yi mutane ga saboda abinda aka muna cewa mu musulmai ne muna cewa person musulmai ne ba gwamnati ba ha prevent da muke ciki wallahi in ka san aiki eh, lokacin da ya kamata ka yi ba ka yi shi ba ka sa wasa ciki to Allah na tambayar mu shi Allah na tambar mu shi to kamata yi yan da inda muke mu sace wannan mentalitan mu saboda ci gaban kasa bai kamata a ce dan Nijar dan ka zo neman wani takarda kamar kan da muna ganin shi so da dama ka zo neman takarda dan baka da wanda ka sani ga abun nan wa amma mutum ya tsaya ya maka shi sai ya maka wani kwana kwana ko bai ce ba ni ba yana nuna ma hanyar da jinja ya kamata ka bi wani hanya wannan bai kamata ba dan Allah dan annabi yan Nijar gaba ɗaya har da mu a ciki mu sace mu saboda ci gaban ƙasa gaba mu yanzu godiya ne muke da ga, ga, general chani amma ya ƙara sa kuma ya ƙara ba da instruction duka inda ke da ministar wannan duk inda ke da wani aikin gwamnati da an ce aikin gwamnati ne sai gani a mutum bai kashi kan shafa ba ruwan shi ba ruwan shi karfe tara wata ran karfe goma ko mai gidanka da ya kamata in baka zo ba ka kira ka gaya mishi wani bannan da suke shan ne management ne mm. shan ne kowa na da manajan lalura kai kira akwai lura in baka zo ka kira shi wani banan da zuwa sai ga mutum ba ruwan shi wallahi wanga maganan ka yana da kyau kwarai wanga eh, wanga kishiyon naka kamata ya mu sake mentalitan mu saboda ci gaban kasa ina zaton kuma haka nan bayan wannan mun ga wasu abubuwa wanda ka bani dama dan hudu su wanda bai kamata ba mutanen da ke dan kana cikin aiki yau Allah bai ba lalle ko duka mu ya karatu Allah kowa akwai inda ya ashe shi wanga kai eh, journalist ne ni ina cikin wani aiki shi wannan yana cikin wani aiki daban shi wanga Muhammad bai aiki ba bai bai cikin aikin gwamnati gida yake amma dukan mu ainihin Nijar don Allah ya baka dama kana aiki cikin gwamnati an baka eh, mota na service kana yawo kana barazana kana ta wajen suna kana daukan mutane kana zuwa daukan yara daukan gwamnati wannan duka frustration ne ga wani wani yana gani a'a kudin da namu ne motar ga naka ne nima na wani ce ya eh, cewa duka namu ne kenan lokacin aiki ka ɗauke shi in ba lokacin aiki ba ka aje ka ɗauki taka kamata yi kuma wannan insha Allah radda muka samu ganawa da shugaban kasa kuma za mu kara jawo hankalin cnsp da a toki matakai bisa ga wannan saboda ci gaban kasa saboda yan nijar kamar kace duka inda suke su samu su amfana da arzikin kasa na gode wannan ma'ana ci sake dawowa an da fuskan wannan zancen na sake ɗabi'u da kuma sake tunani ga 'yan kasar na Nijar. Lallai su shugabanni da dukkan alamu an ga sun ɗauko hanya na ganin ko abubuwa sun sauya yan su zama tamkar dukkan su ɗaya ne a gaban doka da kuma dukkan abin da shafi na eh, abin da shafi na moriyar ƙasa dukkan ɗan ƙasa su more shi amma ne baya sai ta sauya hmm, to alhamdulillah ka ɗauka ai bai zama abin mamaki yan kai ta'aliki da biyo bayan al'amari na 26 ga watan juni ai shugaban ƙasa shugaban majalisar sojoji shi na ai yayi magana ya gaye babi babi abubuwa waɗanda umar uba isa hawan soji bisa karga gudu ai hawan na yana ciki to ai mu kullum ne mu mun ga murko ai jarida cewa muka duk inda ma'aikaci shiki in sun samu na shiro ko wannan takarda magana wadda shugaban kasa yayi kare shi fara ma aiki wanda ya ce ga matsalolin ƙasa an mahwari jawabin shi na farko na su rugo da gudu su ce ta ya ce ta kusan ƙasa kenan in ha lalle gaba ɗayan mu da 'yan ƙasa da ma'aikatan ƙasa za mu dibi a ƙibla guda sai mun dibi wannan takarda mu ɗauki wannan abubuwa banni banni mu gani mina na a ciwon ƙasar don a kama a yi magani shi kaga ya magana cin hanci ya yi magana abubuwa iri-iri muggan tabi'o'i hamma irin wa'inda tunda wagga da kasa ta eh, ma'aikatan nan tabi'o'i ne wanda an jima da su miyagun tabi'o'i ne wa'inda in ka sun gurɓata sun kai inda matakin nan in za a ɗauka su ba a ɗauka su wuri guda sai an ɗauke su wurare da yawa in za a magana a yi tsinka a diba a buɗa cikin ƙasa muke mai doka da oda yau mun yi imani da in hanyar ya zamanto ka ɗauko mutum wanda ya cancanta ƙasa wurin shi ba za a samu dogon matsala ba kenan na hwari waɗanda ka rubuto takardar wani ɗan wani ya kamata a zaɓa a diba wannan wuri wane na ya kamata wane ya ci wuri kasa wanda ya cancanta saboda wuri shi kenan ni abin da muka fata so muka majalisa sun zo shi da ɗauko gyara da sama yau mun yi na'am mun jinjina ma gwamna na yamai yadda mun kaga lokata zuwa shi shina ziyara ta ba zata cikin ma'aikatan nan mm, mm, mm. don shiga wanzar ka bisa lokaci sannan wani zai kwas ko kuma wa ba wani na abai haƙƙin shi wanda ya kamata to amma abin da ka so shi an ka dibi ta barawo a dibi ta mai kaya za ka faɗi abotaran baka san yadda shi aka yi tayar shi ba yau muna fata a ce 'yan majalisar sojoji da duk waɗanda an ka aza fanni fanni minister minister su diba su gani dabor le responsable da asama ya suka aiki suna aiki da wanga shau da division ɗana na ƙane na ɗan makwabta na ɗan kala kaza na ko kuma ɗan soshi kaza na a diba a faɗa mishi na gaskiya in har sun kai aiki da wannan ba za su ba wanga divisionaire takarra mai shirin zuwa mission ba har ya samu ɗan goro za su ba wancan wanda a kusa gano shi shi ko wancan wanda suka aiki tare da zankan first three za ka iska cikin yanayin aikin da ya kamata aiki su dai amma eh amma shi kuma sai shi dan kawo rauni da shi bai da ƙarfi kwarai kamar wancan wanda suka tare wannan matsaloli akwai su kenan abin da muka fata gare su Allah ta'ala zai shaide mu in mun kai aiki na kware mu duka in mun ka buga makamin mu sanda guda a bige ta daga sama ƙasa ya zamanto cewar in wanda an ga ko mu girma ne in hashina faran ami ikonisan a sai a kawo wani don a aza maka mutane kusa gari ka wani za sa su daidai kamar yadda kundaye sun ka gindaya akwai kundaye na aiki akwai kundaye wanda ka tsaya da function public musamman wanda status na wanda an kawo ma sa an ka canza ma hukusa kana ne ko kenan shekwan su yanke wannan sai an yi foron babba na ƙasa wanda bayan shi sai a biyo abin da zai biyo baya shi na canje-canje wanda kahin a hau da muhammad bisa abu bisa babban responsibility sai an yi enquete de morality muhammad wani na shi sannan muhammad bai da son rai bai da cikin tahiyar shi shi ya son kanne ne da ne cikin tahiya tun da aikin kasa na aka so sai an bido waɗanda ka son kasar in an ga kawo su sai a ce to ga abin da ka tabbada ku bi abin goda domin ganin cewar muhammad addiraktar in eh ha wane ya wuce lokaci kaza sanda kaza ka bugu ne muhammad abdulatar amma in wane ya cancanta hitar mission kaza ka bashi shi lokacin ce wanci sai naka kenan babu wata dogon frustration har mutum shi katse shi ta kwana kan zai sa kowa ya so aiki kowa ya so aiki kuma kowa ya so kasa kenan mu abin da muke so bisa ga ta haya kasar ga ta guda ce in har mun za mu kwato 'yancin mu to har da cikin kanunmu ya zama to mun wanke kanunmu gaba ɗai ya zama to tsohuwar al'ada tsohuwar tabi'a wadda ba ta kai mu gaba mu gushe ta mu saka sabuwa wadda za mu taimaka mu mu taimaka mu kanunmu mu taimaka mu yarsu zuci shi na ni in mun ga ana wani abu wanda bai dace ba wani bai zuwa ƙarfe takwas lissa bai zuwa sai in kire inda ya kamata in waɗi wannan minista kaza firsirar shi aka yi ya kaza ta yi son dan wanta bisa gari shi dan Allah ku agaza ku bincika in akwai inda aka irin wannan abubuwa mutane suna sare ma aiki da a samu masarar tarbiyoyi an shi su kawo mutane na gari wanda su mai da kowa bisa lokaci bisa sake ne guda don a samu yau kasa aiki kenan mu abin da muka so a buka sanda da sama ta kasa kwata wanda muka ga ma'aikata duk inda suke da ba ma'aikatan gwamnati ɗaya ka tallafa kasa mu kasa gaba har ma'aikata wa'ancan fili kowa da kowa kowa ya sa cikin kashi da muna bisa lokaci wanda ya kamata in har mun samu dama mu ba da gudunmu mu ne ne mu ba da gudunmu jama'a da Allah ya kawo mana majalisar sojoji da bisa karabar mulki sun ba mu misali da suna son yi mana abu na gani suna son yi mana abin da ba mu gani ba baya mun ga iri iri na karshe shi na yau irin sauki wanda mun ka samu likita duk inda ɗan ƙasa shi ke komi kudin shi na ɗan uwa talaka wannan abu ne wanda ya bigi kowa kowa ya san duk nijar ya samu sauki in zai shiga likita kowa ya san duk nijar ya samu sauki in zai sansa cikin abun hawan shi yau ga misali mun ka samu iri wanda ga sunan ga naura kenan son muka yi mun kira da muka yi ma kowa kowa ya sa cikin kashi ya kamata mu ma mu san irin rawar da mu takawa dan mu kara ma jama'an nan ko Allah ta'ala ya ba yaunin ciwon mu kwarin gwiwa don su ci gaba da arwata irin aiki na gari wanda kamar su mana don mu samu mu yi da ma'adanan ƙasa da Allah ta'ala ya bamu eh, kamar da ya ƙasashen gana mu uku sai ka wara ka samu iransu wurin arzikin ma'adanan ƙasa can da ba mu samu irin haka lokaci zuwa lokaci a diba a gani ina ya kamata a gunta ma kowa kowa ya samu amma yanzu alhamdulillahi fatar da muka yi abin na shi daure mu sake kanunmu gaba ɗai mun ɗalitan mu mu ta ta gari mu ta yin abu na kwarai duk abun da za mu yi mu san mun yi shi don Allah mu san mun yi shi don talakan ƙasa mu san mun yi shi don ci gaban ƙasar mu na gode bisa wannan zancen da sake ɗabi'u da kuma tunani da san ko ne za ka ƙara ba akan abun da malamai suka ce eh, <clears throat> ka san yanzu bisa bisa kan sake tunanin 'yan nijar yau ina gani 'yan nijar bai ma kamata ba wani shito shi ce wani ka sake tabi'a ka ko ka sake ko ka yi kaza ka yi kaza tun da dama ka san tahiya duk inda aka samu matsala ta tarbiyya kun matsala ta ka tsaya ka so aikinka in shugabannin ba gaskiya suka ba ta yi wa gaskiya gaskiya me yau nice maka da sai na space su zo da gaske suka yi kenan wanda sun kaga da shi ma bai yarda tahiya ba tun da yau duk wanda ka haraka ta sabotage bisa ga tahiya ka tore tar kana wani harkar bambanci ka gane ko direkta mawar mutane sun gani ya kamata a yi sinyalan shi su ga sai na space su hutar da mutane da shi tunda mutum ne wanda bai tsadan yara ba tun da yau zan tsaya ana wani ba wani da shi bata mu mutane lokaci yau duk wanda ka zo gurin mutum ka gane shi yana wani shi ganan hitana kamar yana harka ta mina hici ka ba ko wannan wanda an gane shi ya kamata a ɗauki lambar shi a yi sinyalan shi fos huri kaza a ko wanda kaza a san wanda za a yi su su bincika zancen da an ga inda gaske da bisa gare shi kai tsaye a hidda shi a sa wani tun da yau 'yan niger duka babu inda za ka aiki a ce kai dai ka iya bayewa duk post ɗin da akwai nijar akwai mutum dubu wanda sun ka iya shi akwai mutum dubu masu aikin gwamnati akwai mutum dubu masu yura aikin na gwamnati ka gane ko yau in ka samu wanda bayi ko an gane da kamar yana sa sabutar cikin tahiyar nan kawai a raba mutane da shi a fita da shi tun da yau tahiyar da mun ka ɗauko ta yasa na gaya maka tahiya ce wadda ba ta son wasa tahiya ce ana yi da gaske kenan duk wanda ka kawo wasa a raba mutane da shi shi ta shi bi da aikin da shi kaso tun da bai tashi aiki ba in bai shirya ba a jawo wanda shirya a taita da shi hakan ne ya kamata tun da harka ta tsorai ita ma ka bata kasa ita ka bata kasa har ta kai inda ba a zota inda ma za a zota ma ba ta gyara Niger kakin sai space zo babu abin da ba ta Niger tsorai kenan tsoron nan shi ya kamata yau a sake shugabanni na yau da na da ba ɗai ne ba kenan yau in an ka ga mutum bai kawai a sake shi a hutar da tsayin nijar da shi tun na harka kamar ma cikin ikon so za ka zakwa ka ce kai wani harkar bambanci ko a zo ka kai ka ce kana karya kana wani abu kawai harka shirme babu lokaci yanzu lokacin aiki ne kamata yi wanda duka wannan shirme a hidda shi ai tun lokacin da shi gubernar da ya zo ya yi ma wannan zagaye da ya kamata ni na so da a ce bayan wannan zagaye da ya ma akwai sanction wani sun kwado bisa ga sakamako eh, ya kamata a ce sakamako ya biyo baya me na san da su so za ba su yarda da wannan abubuwa wanda kamar civil kai wannan fara amiya ko nisan in ya zo aiki ko bai zo babu wanda ya no no no ya kamata in mutum bai zo aiki ba babu gamsassan dalili mm. kuma aiki aiko ko kanka kai ma aiki ko an ma'aikatar ka ne ai in baka zuwa ka na to wane gobe ban sam in zo akwai abin a gare ina da uzuri kaza lokaci kaza na ka zai kwanta gidanka mutane suna nan suna jiran ka sai karye goma kwarai goma sha ɗaya ka zo kuma kakin mili ka gudu ka tai ka ci kara da wani abu kira in baka yasa wanda ka iya kawai haka nan ne babu wani jaya kawai haka ne a sori sama duk wanda ba haka ba kawai ba gaskiya ne ba wallahi ne duk wanda an ka lura da bashi da gaske wallahi a hidda mutane shi a huta da shi ni shi ɗaya ne mu gani solution ke za mu je zabe na ƙarshe da yake lokacin ya yi zan baku yawa minti biyu duka abubuwan da muka tattauna ba sai da wata shawara ko kuma da fata ne ka akan dukkan maganganun da muka tattauna cikin minti biyu to cikin minti biyu eh, ni cira ne gare ni ga 'yan ƙasa kiran da gare ni da 'yan ƙasa kuma sai in ce musu gwagwarmaya ba ta kare ba ba ta kare ba ko alama jama'a yanzu ne muka fara gwagwarmaya yanzu ya kamata mu kama juna mu so juna mu zama eh, tsintsiya madar minki daya mu tashi saboda mu saboda son kasanmu saboda son nijar mu bar jita-jita mu bar wasu maganonin da ake yi cikin wazaf mu bari wa'annan har yanzu wa'anda muka kora aikin da muka yi baya nasarun da muka kora amurkawan da muka kora da aliman da suka tahiyar su wa'anda ba su mu da suke son su zo su su addabi arzikin kasa da muka kore su mun gane su har yanzu ba su bari ba sun rantse sun ce suna bibiye da mu ba za su bari mu ba shi yasa hukun ba za mu tabbarin sallah ba ba za mu tabbarin roƙon Allah ba ba za mu tabbarin alƙunutu da muke nan gai saboda roƙon Allah Allah shi kamu mana sauki a cikin ƙasan ga na kuma shine jama'a mu tashi mu kama juna mu kama juna mu zan tsaya mu ɗaya mu kama ma shugabannin ga namu sai NSP shugabannin da da muka roƙi Allah Allah ya ba mu su masu son ƙasa masu son ci gaban ƙasa masu son su ga ƙasa na bunƙasa masu son su ga talakan ƙasa yana ga yana ga jin daɗin ƙasa yana ga yana da infana da arzikinmu na ƙasa kamar kanda sauran duka cikin deba'in mu aka haɗi yau kowa ya gani sharɗoɗi ko decision da nika ca ko sharɗoyi da ake nan ga ɗauka saboda wa saboda mu talakawa saboda a gyara condition de vie saboda a yi amelioran condition de vie na talaka talakan nijar kuma en particulier en general kuma talakan ais e gaba daya kenan ba mu samu ta zama ba kinan ba mu samu ta kwana ba mu ci gaba da roƙon allah mu kan mu kwana kan mu shagala ina kiran ku kuma duk wanda ya samu dama a kowane juma'a muna nan plus de la resistance escadri tare da shek hassan abubakar muna sallah muna kunutu muna roƙon allah allah ya ce ku roƙe mu roƙe shi ya amsa muna idan wannan shi ɗaya ne arm cikakke wanda insha allahu zai zama arm mu da eh, enemi intern da extern Allah ubangiji ya ba mu sa'a Allah shi kama ma shugabannin eh, namu CNSP da shugaban su General Chani muna bayan su yau muna bayan su gobe insha Allah nagode kanda salamu domin kiran da zane shine na farin ina hwata a ce duka irin abubuwa waɗanda an ka ginda cikin wagga kungiya ko in ci haɗin gwiwa na IS Allah Allah shi ba su ikon yin shi mhm. mun ji mesaje wanda shugaban riko kwangal eh, gota ya yi hodi mun yi na'am da duka irin abubuwa wanda ya hodi kwata wadda muka muna kwata allah ya sa a hanzarta yin wa'anda ya cancanta a hanzarta misali na muka magana fasfar biometric nan da lokaci kwana saba'in da wani abu lokacinmu na tahiya na hita daga cikin waccan kungiya mm-hmm. ya cancanta a ce dan kasa ias ya san istaci shi muna wannan kwata sannan muna ƙara kira ga shugabannin is musamman nan nijar kuma dole sai an bata don ta ta iko sai an yi batu sai ya to akwai mutane waɗanda za a tallafa masu masu ba da kansu a ta har cikin daji cikin ramu a waye ma 'yan ƙasa kai ga irin abubuwa waɗanda wanga ƙasa sai uku kai a ba labari eh, eh musamman kuma ga irin abubuwa waɗanda nan ƙasar ku nijar muke nan muna yi mhm. ga irin abubuwa wanda muke mun kai mun sun kawo gare ku ko muna son duk inda mun ga akwai matsaloli ko haɗa mana mu kara gyara tunda har yanzu akwai wani sahu gurare wanda ba san ta yadda to shine mun ka Ibrahim ya faɗa dole sai an yi wannan saboda in ba a yi wannan ba za ka mm. iske kullum wasu na gina ana tun wasu na wani ƙasa mm. muna fata Allah ta'ala shi ba so zawon kasan mu nasara bisa ga 'yan ta'adda muna son 'yan kasa su yi zama tsinciya madaramin ki daya. bayan 'yan majalisar sojoji mm-hmm. don mu haɗa ƙarhi da ƙarhi kasaisayin ga namu na is zan misali musamman ƙasar niger da zan misali cikin sai na gode a gabaci to a gabaci da eh, zance na zane ina fata allah ubangiji maɗaukin sarki ya ƙara haɗa kanun shugabannin ga namu na cnsp yadda suka yarda suna wagga tahiya allah ya ƙara haɗa kanunsu allah ya ƙara ba su kuma ya ƙara sanya musu tausan 'yan ƙasar nijar gaba tun da mun ga da duka abubuwan suka nan gai suna yi ne dan ɗan nijar ya samu rayuwa ta kirki ta ƙwarai na biyu kuma muna kira ga 'yan ƙasa da kowa ya kyautata niyyar shi ya kama cikin waga tahiya kuma waga tahiya ya kamata duka mu gane da kama muna yin ta ne ba don sai na ba kun ba muna yin ta ne ba don shoza ba me ya kamata duk 'yan ƙasa musan da waga kokowa duka muna yin ta ne don kanmu da kanmu kun muna waga kokowa ne don saboda abin da ya ci mu ya ci uwayenmu baya mu mu samu mu kare diyanmu daga shi bisa ga wannan mulki na tura kenan bisa ga wannan duka ya kamata mu san da oga tahiya kowa tashi ce kamar da ka sa cikin kanka da kana yi ne don ka yi don wani ko don biyan bukatar wani a'a kowa yau duka muna yi don kamun mu ne da yin Nijar an samu ekol ekore Nijar an samu duka ta kwarai Nijar an samu sauƙin rayuwa duka ɗan Nijar zai amfana da shi ba wani ko wanne zai amfana da shi ba kwa na magana ta karshen masu kallon da sauraro na muka zo ƙashin shirin namu na muhawara na yammacin yau Eh, kun ji bisa kan batutuwan da muka tattauna cikin shekara ɗaya na kawancin kungiyar nan da ta haɗa kasashe uku mali nijar da kuma burkina faso wato is wata cika shekara ɗaya a ranar 16 ga wannan watan da muke ciki na satumba da kuma in su batutuwa da suka shafi ita kanta ƙasar ta nijar eh, da kuma inda aka dusa da irin abubuwan da ake shira ga 'yan ƙasa don dafawa na ganin watan wannan ƙasar ta ci gaba eh, da kuma cimma burin da su shugabannin mulkin soja suka sa gaba na su shi ne na ceto wannan kasar daga cikin halin da ta ceci kanta